An fara gudanar da zanga-zangar lumana a faɗin jihar Kano bisa rushe ɗin da gwamnan jihar Kano yake injiniya Abba Kabir Yusuf a tun bayar da ya fara aikin a jihar Kano bayan ya karɓi rantsuwa ranar 29 ga watan da ya gabata injiniya Abba Kabir Yusuf ya bada tabbacin cewa zai ci gaba da rushe-rushe da rushe duk wani gini da aka yi ba bisa ka'ida ba faɗin jihar. inda injiniya abba kabir Yusuf ya rushe wasu shaguna da suka kasance na 'yan kasuwa ne da suke kasuwanci a wasu kasuwanni da kuma gefen wasu makarantu inda kuma gwamna ya bada tabbace ce dukan wanda yake da shaida ta mallakin gwamnati ya kawo sai dai har kawo yanzu babu wanda ya kawo wata shaida ta mallakin gwamnati cewa ya mallaki wajen a gwamnatance da aka injiniya abba kabiru su ya kara ba tabbacin cewa ba gudu ba ja da baya akan wancan aiki da ya dauko kuma wanda alkawari ne ya yi wa al'ummar jihar kano wanda alkawari ne yayi wa al'ummar jihar Kano a yayin yakin neman zaben sa kuma al'ummar jihar Kano suka sahale suka zabe shi a matsayin sabon zaben gwamnan jihar Kano wanda a yanzu haka shine gwamna kuma yake ci gaba da gudanar da aiki sai dai a wayewar litinin din yau din ne aka fara zanga-zanga bisa rusau din da injiniya abba kabir su din yake wanda ake zargin wani matashi da ya hada zanga-zangar wanda babban dan adawa ne ga injiniya abba kabir su kuma hadimi ne ga tsohuwar gwamnatin dr abdullahi umar ganduje wanda akan gan shi a lokuta da dama duk lokacin da tsohuwar gwamnatin dr abdullahi umar ganduje za ta ci mutuncin wani akan ga wannan matashi a gaba-gaba sai dai kuma kawo yanzu an ga matashin wanda shine ya tashi tawagar zanga-zangar inda yanzu haka suna nan suna ci gaba da gudanar da zanga shin ake ake zargi cewa ɗalibi ne ga ɗalibi ne a asibitin koyarwa na malam aminu kano kuma yana ajin shekarar ƙarshe wanda suke dinga bada da bayanai a kansa inda aka ce hukumar dss ta sa ido a kansa domin kare ta da hargitsi da fitina a yayin gudanar da zanga-zangar injiniya abba kabir yusuf ya ce dai ba gudu ba ja da baya bisa wancan tsari da ya dauko na rushe da inda aka gina ba bisa ka'ida ba sai dai kawo yanzu har yanzu ba a ji ta bangaren gwamnati ba inda ake zargi ma gwamnatin tana can tana sha'aninta bata ma san ana zanga-zangar ba a bangaren gwamnatin injiniya abba kabir yusuf kuma ba su ma san ana wannan zanga-zanga ba bare ma har su saurari al'umma ko kuma su saurari su inda kuma bangaren gwamnati suke bada da suke bada tabbacin cewa lallai wacce zanga-zanga an yi ana yin ta ba bisa doka ba don haka za su san matakin da su dauka akan wanda ya shirya wannan zanga-zanga da kuma wanda suka gudanar da zanga-zanga sai dai mafi akasarin mutanen da aka gani a wajen gudanar da zanga-zangar ba hausawa bane inyamurai da kuma yarbawa da kuma wasu kabilu daban-daban da aka gani a wajen gudanar da zanga-zangar inda ake zargin cewa wannan kabilu da kuma wannan mutane za su tazar zoma da kuma fitina a faɗin jihar inda gwamnatin injiniya abba kabiru su kuma ta bada tabbacin cewa ba fa za ta lamunci waɗannan waɗa irin waɗannan abubuwan a gwamnatin ta ba domin kuwa gwamnatin baya ma da take abu ba bisa ka'ida ba ta yi gargaɗi akan dukkan wanda ya fito zanga-zanga a girbe shi bare kuma wanda suke ganin cewa gwamnatin tasu tana kan ka'ida don haka bangaren gwamnatin injiniya abba kabir yusuf ta ce bata san da wancan zanga-zanga da wancan matashi shirya ba kuma za ta san matakin da za ta ɗauka akan shi sai dai al'umma da dama dama tun kafin a zo gudanar da shi wannan zanga-zanga al'umma da dama ba su goyi bayan zanga-zangar ba duba da yadda aka ce lallai duk zanga-zangar da za a yi gwamnati ce ba za ta ji zanga-zangar da al'umma suke yi ba tun da dama can wancan waje da aka rushe ake rushewa an siye su ne ba bisa ka'ida ba don haka ake ganin cewa gwamnatin injiniya abba kabiru su din akan daidai take kuma akan doka take na haka ake ganin cewa gwamnan kanan ma injiniya abba kabir yusuf ba a taba gwamnan da yake aiki bisa doka da doron alkawarin da ya dauka wa al'ummar jiharsa a yayin yakin neman zaɓe kamar injiniya abba kabir yusuf ɗin ba injiniya abba kabir yusuf wanda shine gwamna mafi samun ƙuri'u a faɗin najeriya kuma shine wanda aka je tararren tsuwarsa taron da ba a taɓa yin irin irinsa ba wanda kusan al'ummar jihar ne suka je taya shi murnar rantsar da shi a matsayin sabon zababben gwamnan jihar kano kuma tun a wannan waje ba tabbacin cewa da sanarwa kwace dukkan wani waje da aka shirya ba bisa ka'ida ko kuma aka gina shi ba inda a ci gaba da rushe-rushen da suke injiniya bi su a can filayen da aka siyar na filin idi aka kama shagon da aka yi gidan kasa kuma inda aka kama giya da kuma wasu miyagun kwayoyi da miyagun abubuwa da aka kama wannan shaguna don haka injiniya bi su ya ba da umarnin bincike a dukkan wasu shaguna da aka sayarwa wannan ba hausawa ba kuma ba musulmai ba har ma da na musulman duba da yadda duniya ta lalace da haka wannan zanga-zanga da ake yi a faɗin jihar kano a yanzu haka dai gwamnatin injiniya abba kabir ta ba tabbacin bata san ana yi ba